L'épilepsie généralisée, n'est pas une pathologie psychiatrique. Cutar farfadiya ba cuta ba ce da ta shafi kwakwalwa, cuta ce da ta shafi jijiyoyin jiki, sai dai cuta ce da take da nasaba da bangarorin biyu. Akwai wani samfarin cutar na farfadiya da ba a san asalinsa ba, akwai kuma waɗansu samfarin cutar da ya shafi farfadiya da suna da dalili misali ko kuma a samu waɗansu mutane da wani sashen jikinsu saboda rashin lafiya wani abu ya fito musu ya ta ƙaba. Cutar ne sai a samu cutar farfadiya. A takaice dai mafi yawa abin da aka fi sani da cutar farfadiya cuta ce da ba ta da asali, ba cuta ba ce da ake gado kuma ba a ɗaukar cutar. Kuma waɗanda cutar farfadiya ta taso musu ana iya taɓa su a kawo musu agashi. Akwai samfarin wannan cutar da yawa, amma wace aka fi sani ita ce wace ake ganin mutum ya faɗi yana wani margaye-margaye yana harbe-harbe, wanda kafin ya dawo hayyacinsa sai ya yi fitsari ko kuma ya tattara symptom ne harshensa. Akwai kuma samfarin cutar farfadiya da take taba ido wanda idan cutar ta taso kawai idon ɗaya ne zaka ga yana ta marmaɗi kuma akwai wadda yake taba ɗan yatsa ɗaya waɗannan duka mafi yawa ba a san su ba. Cutar wadda aka fi sani ita ce wadda ake ganin mutum ya faɗi ƙasa. Abu na farko da ya kamata a yi wa mai wannan cutar idan ta taso shine a kawo masa agaji ta hanyar toshe bakinsa da wani kyalle ko kuma a nemo wani ice a saka a cikin bakin jikinsa don kada ya daddatse harshensa kuma ana maganin wannan cutar ta hanyar shan magani ba kakkautawa duka tsawon rayuwa akwai magunguna iri daban-daban da ake sha kira da nake wa jama'a ba wai kamar yadda ake tunani ba ne cewa wannan cutar ta farfadiya cuta ce da aljanu suke saka a'a sannan duka wani da ya san a cikin iyalinsa akwai mai wannan cuta to ya gaggauta tafiya gidan likita la famille, je leur donne le conseil de rapidement chercher à l'amener vers les structures sanitaires